no ma muna kan aya ta ashirin da ɗaya zuwa wato zuwa ta ashirin da aya ta ashirin zuwa ta ashirin da ɗaya insha Allah yau muke da ganin ya kamata mu karisa wannan ayar gobe za mu ɗora a kan wata insha Allah amma kafin to ci gaba akwai tambayoyi ah, kafin tambaya din shekaran jiya an karanta wata takarda da ta nuna an ɗauki wani yaro to allah cikin ikonsa da rahamarsa tambayoyi da addu'o'i da aka yi Allah ya amsa kuma an samu yaron ah, wannan shi ne da baban yaron ya shaida mana da kansa a yanzu nan kafin mu shigo ya an samu yaron har ma da wasu daga cikin waɗanda suka kulla abubuwan Allah ya kiyaye gaba Allah ya tsare sannan masu wannan aikin na ba su shawara da su tuba su koma wajen Allah wannan shawara ce a in baka tuba ka koma wajen Allah ba to wannan abin da ka fara gani kaɗan ne tunda za a mutu za a koma wajen Allah kuma wannan ba shi ne sanadiyar fitarka daga damuwa ba wannan ba zai maka maganin talauci ba ba zai wadata ka ba kuma ba zai baka kwanciyar hankali ba Na haka a tuba ma Allah a daina wannan aje a nemi falala a gurin ubangiji ta hanyar da ta dace amma idan dai wai wannan hanyar ita ce za ta ne to ba za ta kulle ba ko ko ta kulle to za ta kulle da kai ne zuwa nama. zuwa kuma ga talauci sannan zuwa ga kaskanci a cikin rayuwa saboda kowa komai yanzu haka da za ta samu wanda ya suke wannan aiki sai ya yi nadama wani damar da ba za ce amfani ba wannan ba a je gun Allah ba kenan saboda haka abinda Allah yake biya wa mutanen yi haƙuri su tsaya a kansa su bi Allah wannan shawara ce muke bayarwa in ka ƙi ji an ce ba za ka ƙi gani ba kuma ba wanda zai hana mu roƙi Allah in kawo saukin wannan abu ko ba wanda zai hana mu roƙi Allah idan ka yi Allah ya fallashe ka ba wanda zai hana mu yi wannan mu roƙi Allah saboda Allah zai ce a roƙe shi duk wata damuwa wanda ka mun roƙa Allah muna godiya kuma ka fitar da yaron mun ce dama Allah ya dawo da shi kamar yadda Allah ya dawo da annabi Musa ga mahaifiyarsa kuma Allah din ya amsa ya dawo zuwa ga mahaifiyarsa kamar yadda annabi Musa ya dawo Allah muna godiya akan wannan muna godiya bisa wannan amsa mana da aka da karamcin ka ya Allah ba karfin mu bane ko ba dabarar mu bane Allah ka amsa mana addu'o'in da duk muke yi Allah ya kiyaye gaba wannan yana cewa assalamu alaikum malam muna maka fatan alheri halin tambaya ta idan mutum yana tare kamar buga ruwa ya nake wannan kunnen nawa yana da ji sosai yawa shi bai fara tsufa ba tukuna yana nan yana ji wannan saboda haka a kashe waya kawai mu zauna lafiya idan mutum yana karan yana karantar yawa shi ma kashewa yake ba kunnawa ba kashewa ne kasan ana kashewa ma tana tsara saboda tana yi wa mutane ban kwana eh za ta mutu Allah ya ji kan wayar da ta mutu kafin ta tashi ba mutane na kenan suna nan kowa ya tsulli da ana jira nan gani nan na dawo hmm, Allah ya muku albarka ita malam tambaya ta idan mutum yana karanta suratul yasin don neman biyan bukata in baya sadaka zai haɗu da wata masifa ko rashin lafiya malam Allah ya saka da alkhairi gaskiya ban san wannan ba domin shi ƙur'ani rahama ce babu dan ka karanta alkur'ani ba sako ba kai ba balle Allah ya dora maka cuta karatun alkur'ani ibada ce na dai fi tsammanin wanda ya gaya maka haka in ka karanta suratu yasin ba kai sadaka ba za ka samu musifa watakila yana son ya ci nama kai kuma ka hana saboda haka shi yasa yake son kai sadakar kaza ko wani abu ko kuma yana yan bukatar canji kuma baka ba shi ba don haka zai baka tsoro da wannan amma don ka karanta yasin ba kai sadaka ba ba abin da zai same ka sai dai kawai da abin da ya kamata ya maka shi mai ce maka sadaka mabuɗi ne na amsa addu'a wannan kuma a musulunci haka yake idan kai addu'o'i kai sadaka to kamar ka buɗe ma addu'ar ta ƙofar amsawa ne amma wai cewa dan ka roƙi Allah kuka karanta suratu yasin kai sadaka musifa za ta same ka wannan abu ne wanda na san mu da yake mutane ne na mun tashi a tsangaya mun san da irin waɗannan abubuwa eh, amma ba wai hakan hakikanin abin suke ba ana son duk addu'ar da kai ka yi sadaka domin sadaka mabuɗi ne na amsa maka addu'a to sai kuma wasu mutane sai suka ɗauka akwai wasu surori ma da wasu a cikin alkur'ani ba sa ma son karanta su saboda ana ganin kamar karanta su wata musifa ne amma shi alkur'ani ya ba da bayanin cewa duk abin da aka saukaka alkur'ani waraka ce kuma rahama ne kaga kenan babu wani abu musifa a ciki ga wasu ko a sallar tarawihi ba su cika surar ta bakke da su karanta ta ba mu an san wannan in an zo aka ɗauko daga alamtar tun da dama ba ja ake da tsawo ba in aka zo inda ya dace ke sai a karanta wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim sai ayi ruku'u saboda ya da suna kallanta kamar wata musifa ce ba musifa ce. shi Allah ya bada labarin yadda ya ma Abu Jahal amma ba wai musifa bace idan ka karanta ina fata an fahimta so kawai abin da za a shi ne wato ka yi sadaka don ka samu amsawar addu'a amma ba don wai ka karanta surar yasin shi kenan sai musifa ya same ka babu hasali ma surar yasin ko hadisan da suka zo ba su cika inganci ba abinda suke nuna duk abinda ya tsanani in an karanta suratu yasin zai zama da sauki to kuma ya za a ce in ka karanta kuma ka samu hauka ko ka samu wata musifa in yi tsanani ma a karanta suratu yasin za a samu sauki amma hadisan ba su tabbata sun inganta ba a haka kuma akwai hadisai da suke nuna cewa suratu yasin kamar zuciya ce ta alkur'ani saboda haka kenan waɗannan su ma duk hadisan ba su tabbata da abin nan ba amma dai suna nuna falala irin na suratu yasin akwai hadisai da suka zo suke bayyana falalar wasu surori wasu sun inganta wasu ba su inganta ba yanzu ko hadisai da dama da suka zo kan nuna falalar suratul kahfi akwai da yawa daga cikin su waɗanda ba su inganta ba hadisai sun ci bakwai ko takwas amma waɗanda suka inganta ba su wuce uku ko hudu ba a ciki da waɗannan suna suna nan da irin waɗannan eh, abubuwa da su wannan ya ce malam assalamu alaikum malam allah ya ƙara lafiya da nisan kwana amin malam tambaya ta ita ce a so wannan ban gane abinda aka rubuta ba ok cewa yake yau ne a asibiti wani wani maras lafiya yana gargara sai ‘yan uwansa suna laƙana masa wato shahada sai wani kirista shi ma maras lafiya ne sai shi ma ya karɓi shahadar kuma ya rasu shin malam yaya matsayin shahadar da wato ya matsayin shahadar da ya karba wannan kubar al'amarinsa ya zuwa ga Allah na farko kenan na biyu kuma idan za a bi wani abu da ya faru da manzo Allah sai a ce ya mutu musulmi a ah, manzo Allah ya shiga cikin marasa lafiya yana la ilaha illallah ya lakana sai wani yaron ba yahuda ya sai ya karba kuma annabi ya wuce kafin ya dawo sai yaron ya rasu sai annabi ya ce alhamdulillahi allazi anqadhahu minan nar godiya da tabbata ga Allah wanda ya tsamar da shi daga wuta kuma bai yi sallah ba bai taba yi ba amma akan jinya ce ya ji kalmar shahada sai ya karba sai ya mutu yana annabi ya ce to ya mutu akan musulunci to kaga to shi ma wannan na ɗaya dai ku bar abin ga Allah na biyu kuma Allah shi ne ya san kalmarsa da shahada amma wancan annabi ne yake ba da shaida a kai wanda ni ba zan iya ba da shaida a kai ba kuma gane ba kuma shi yasa ce lamarinsa yana wajen Allah kuma irin waɗannan kasan maganganu ne za su yi ta zagayawa har in kace ga wani abu wasu waɗanda yake tafiya da su a nasu addinin za su yi ta maganganu saboda ka bar mu Allah al'amarin shi ya san yadda zai yi da shi ko ba a gane ba ba a gane ba a ka gane mana yawa <laughs> wannan sai wanda yake assalamu alaikum ana son malam ya faɗakar game da cutar sikila waye yake so ke dai kina so ko kai kana so ma ana son malam kai dai kana so da yanzu ka rubutu shi ne magana gaskiya ko yawwa ah, ana son malam ya faɗakar game da cutar sikila to kuma lan ko ba likita bane to kaga inda za a samu matsala ke kanta in aka yi bayani sai ka san abu ko to bari dai mu je karshen takardar ana son malam ya faɗakar game da cutar sikila saboda an yi wa cutar mummunan fahimta musamman ma wajen yin aure da mutum ya fara da mutum ya fara neman ki ina jin mace ce take rubutun takardun da mutum ya fara neman ki da aure da sai a ce ke sikila ce sai ya gudu to sai yanzu mala ake son ya yi bayani to wannan matsala ce wadda ina ganin da akwai likita shi da ya kamata ya yi bayani ta yaya kawai a kwararo a anguwarku a ƙofar gidanku haka kawai wani zai iya gane cewa ke su kila ce ta yaya ki da ni ba likita ba ne ai wannan akwai rinto a ciki haka kawai yanzu kawai yadda nake zaune nan sai ka gani ka ce akwai malaria tare da ni ta sai an gwada ta yaya kawai wani mutum zai fito ya ce ke su kila ce kuma fakar kure na tunaninta zai iya yiwa saboda mutanenmu kullum yawanci za ka samu a cikin mutane ba su cika rufe matsala ba abinda suke yi ya za a yi a buɗe matsala a kuma da ƙarya wai haka al'ummar ta dawo haka kawai watakila in an gangi 'yar siririya kawai sai wani ya ce ai su kila ce ai deflation ɗin ko yadda yake ba da bayani kawai ke siririya ce shi kenan kawai sai a ɗauki kila sai a manna miki kila dai ba a iya ganewa ina ga sai an ɗau jinin mutum a dai harkar likita shi yasa ma kake gaya mai idan za a yi aure sai a ce a yi gwaji dangane da kuma batun cewa in an samu abin da zai jawo sikila ne in dai har an yi gwaji to gaskiya ina baka shawara in har an samu hakan to ku yi haƙuri kar ku yi auren da kai ɗin ita ne ita ma ita ce don ba wai yanzu za mu baka amsa ne da ka ba za mu baka amsa ne da abin da yake faruwa yanzu sama da shekara goma sha kusan biyar ina jin ko sha hudu haka Allah ya sa mutumin da muka yi wannan abin da shi yana jina yanzu an yi gwaji sai aka samu shi as ne ita ma as kuma a nan ne ake samu ko sai zo ya tambaye ni yana kallo na a matsayin ne irin malam ne kuma ya kamata ya tambaye ni wani lokacin sai ka yi tambaya akan abin da ka yi tambaya sunsa da kake masa ya fi amsar da ake baka son da kake yi ma wannan abun ya fi amsar da ake baka so amsar da za a baka sai ta zama ba ta kai son da kake ma wannan abun ba na farko sai ka ta malami ko kuma ka kiyarda ko a irin wannan kuma ba za ka kasa ganin jarrabawa ba domin kai kai tambaya kuma an baka amsa sai ya zo ya tambaye ni sai na ce masa tun da likita ya gwada ya gani ya ce za ku iya haifan sikila da wannan ku yi haƙuri shekarun bajewa ba lokacin ma abubuwan ba bayyana haka sosai ba ka sai na ce masa ka yi haƙuri ka kuma ba ta haƙuri saboda za ku yi abin da zai dame ku domin ni na san likita ba da ilimi yake ba da amsa ba haka kawai ba wannan gwaje-gwajen da aka yi indiya ya tabbata gwajin aka yi na hakika aka samu to ka yi haƙuri kawai da ya tafi sai ya yi watsi da abin da na faɗa shi ya ciwon soyayyar ya kama shi ita ma kuma ciwon soyayyar ya kama ta sai suka ce to bari su yi aurensu sai suka yi aure ni kam ai kaga na manta an kuma manta da ni haka aka tafi shi kenan sai aka yi aka je aka yi aure ina gaya maka wannan shekaru goma sha ban haɗu da mutumin nan ba sai bara na je zan sai magani a wani kemis sai ya gani sai ya biyo ni har cikin kemis ɗin muka gaisa lafiya lafiya sai ya ce mu malam ya ce ya dai ya ce kwana tun shekara da shekaru ban ganka ba shekara ne ya ce ina nan ya ce a yanzu kai na hango na gani ce mai faru ya ce mun katina na tambaye ka kan wata yarinya da muka je aka yi gwaje-gwaje sai gashi an samu sikila ne kace kar a yi auren amma ban yadda ba na yi auren na ce ah, yanzu mai zawo guna tun da baka yarda da ni ba ba babu dalili ai da za ka guna tun da baka yarda da ni sai ce mu ai yanzu abinda ma yake nema taimako yake nema a guna tukuru na ce taimakon me ce na kuɗi ta taimakon kudi ya ce ah, eh, na ce ya za a ya ce wallahi malam mun haifi yaro tun kashi ba mu gama shekara ba ta samu juna ya ce ta haifi yaro duk kudin shago na yanzu ya kare a kan sayan maganin yaro saboda sikila ne kuma kullum kamar zai mutu ba ma iya bacci shi ba ya iya bacci ya ce ko ba yadda na iya yanzu komai nawa ya kare saboda haka yanzu haka ma an rubuta magani ina son ka taimaka da Allah ka ce masa a ah, ya za a yi na yi maka fatawa da ilimi ba da jahilci ba da hankali na kai baka da hankali yanzu ka zo ka ce kuma sai ba ka ni ta yanzu duka musibar ka za ka kantana to malam da gaske ne don akwai wasu wanda suke cewa ko an yi gwajin za su ce a ah, su kawai ba su to bai wuce cikin azumin nan yaushe ne aka ɗauki azumi to zan iya cewa shekaran jiya shekaran jiya ina zaune na je shagon wani zan sai wani kaya sai wani mutum ya shigo shi lauya ne shi bai gane ni ba suka ta ya ta magana sai ta ah, wannan kamar malam da kwararra shi ne sai ya ce mun da Allah ku ja hankalin mutane a kan batun mutane an ce aje a yi gwajin sikila ɗin sun ba sa zuwa ya ce to yanzu mu mun yi aure tun ba a fara wannan gwaje-gwajen ba amma uwar Allah ya yi mata rasuwa ta haifa bin yara guda biyu har yanzu wahala nake sha a kansu a kan sayan maganinsu kaga riga ga ai na ga darasin ko duk da dai ba a kai kaina bane to wannan abin da ake idan ilimi na likita ya tabbatar ba dodorido aka ba gwajin nan da gaske an yi su ka kawai kai haƙuri ya fi alheri amma ku sai in kayan shi Allah da ya ce wala ko bi aydikum ila tahluka kar ku jefa kanku cikin halaka amma wannan soyayya din ku tai in kaga zaka iya bari ka bari ka haifa zuwa abin da ka haifo kanka ka haifa ma saboda haka amma in ba gwaji aka yi aka gane to wani mutum ya daina tsagar ƙarya kawai don ya gama tafiri ruwa ce ya ce sikila ce don ya kore mata samari don ya kore mata wani wanda zai aure ta wannan kuma ka hana abin da Allah yake so ne Allah yana son a yi auren ko jiya ma ana ga mun yi ta muku addu'a akan Allah ya sa a yi aure a sauƙa harkar aure a samu yadda za a yi kaga yanzu kai ne kake da bukatar aure da baka taba yi ba kuma kai ne waɗannan gwaje-gwajen za su same ka ni ba ruwana da su wallahi saboda ni na riga na wuce ba mu ni kam yanzu sai dai a aljanna in Allah ya ga dama ya aura mun wasu a to to to me a ciki ya riga an gama aimanin yawa kuma ni ba su kila bace ita ma ba su kila bace imana eh, eh kai ne yanzu ya rage maka ko to shi sa kuke baka shawara saboda mun gajiya yanzu kuma ana yi da mun gobe ne ba mu san abin da kake sai Allah amma kai kokari ka bi shawarwari za su fi maka alheri Allah kuma ya taimake mu da za mu koma kan darasin mu إن شاء الله نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً نعم فزكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم تبارك وتعالى يا قوم إيماني kada ku bi tafarku irin na shaidan da ya bi tafarki irin na shaidan shaidan yana umarni da alfasha da kuma abinci sai ya ce laula fadlullahi alaikum ba don falalar Allah ne a kanku ba kun kasara falalar ubangiji ta karkasu gida-gida da yawa rahmatuhu kuma ba don rahmar da shi Allah ya yi muku ba sai ya ce ma zaka minkum min ahadin abada babu wani ɗaya da zai tsarkaka daga cikin har abada ma'ana kenan babu wani mai tsira in ban da falalar Allah mai saukar da duk mutane za su yi ta shaidan shi Allah ya ce dan falalar da na saukar ma falalar nan mun ganta cewa a cikin ta shine akwai shiriyar Allah da kuma alqur'anin da kuma aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da ake waɗannan duka suna cikin falalar ubangiji wanda ta hanyar su ne ake tsira daga barin sharri irin na shaidan ko fitina irin ta shaidan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ba don kuma rahamarsa ba wato da za a bi shaidan ibadan eh, wannan ba da babu wani ɗaya wanda zai tsarkaka daga cikin ku. ma'anar tsarkaka a nan shi ne ƙwar'ani ya ce da aflaha man zakaha wanda duk ya tsarkake ransa da tauhidi da ɗayanta Allah da yin ayyuka na ibada babu shakka wannan ya rabauta in ji Allah baraka wa ta'ala sai ya ce wa ƙadi khaba man da saha. man saha wanda ya bisna ransa wato cikin datti na kafirki da na hasada da na shirka da sauran munanan abubuwa duk ya turbuɗa ransa a ciki Allah ya ce khaba ya tabi bangiji tabaraka wa ta'ala ce walakin Allah sai dai shi Allah fa yuzakki man yasha Allah shi yake tsarkake wanda ya ga dama wallahu wa alim Allah mai ji ne da abubuwan da bayi suke faɗi kuma masani ne da halayyar mutane malamai sun yi magana a ƙarƙashin wannan wato mazaka menene abin da yake sa rai ta zama tsarkakekiya menene yake sa rai ta tsarkaka me yake sa rai ta zamanto tsabtacciya ta zamanto cewa Allah yana son wannan rai har ma ya tabbatar da cewa wanda bi ya tsarkake ransa ya rabauta da aljanna sun kirgo wasu abubuwa da suke taimaka ma ɗan adam wajen samun tsarkakuwar zuciya idan Allah ya taimake ka waɗannan abubuwa suka samu a cikin zuciyarka Allah ta baraka wa ta'ala sai ya tsarkake ka daga munanan ayyuka daga dauɗa ta kafirci daga dauɗa na zunubi da abubuwan shirka da kuma munafurci da wasu hasada da mugunta da wasu keta da munanan abubuwa wanda suke halakar da zuciya abu na farko malamai suka ce al'ususul aqdiyya wal ibadat tushen abin da yafi gyara maka zuciyarka ta zaman to tsarkakekiya kuma imani ya rinka fanshinin a cikin yadda ya kamata kuma ta zaman to cewa mai tsoron Allah ce to tushe na farko shine tushe na aƙidarka aqidarka ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah wadda zai gina ayyukansa akan wannan da yadda da dokoki na wannan kalmar da ya faɗa da biyayya gare ta da jawuwa zuwa gare ta da sallama ma wanda ya umarnin a faɗe ta da yin aiki da abin da ta hukunta da hannuwa da abin da ta hana babu shakka ya samu babban tushe na yadda za a yi zuciyarsa ta zama tsotsar cikakkiya kuma gyararriya idan an kula za a ga duk kiran annabawa da suka bu tun daga kan annabi adam har zuwa kan Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama dukkan waɗannan annabawa idan ka kula abu na farko da suke kira su dasa mutanensu a kai shine la ilaha illallah duk da cewa za ka ga salon kirar watakila za ka ga irin yadda ruhu misali ya kawami ibudullah ma lakum min ilahin gairu ai ma'anarsa shine la ilaha illallah wato babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi Allah saboda ka ku yadda la ilaha illallah ba abin bautawa da gaskiya sai Allah to wannan shi ne tushe saboda annabawa sun zo sun tarar da duniya tana cikin duhu wannan duhun na kafirci duhu na mugunta duhu na hasada duhu na keta duhun yin camfe-camfe da wasu abubuwa da Allah baya son su a yi an raba Allah ɗin ya zama kala-kala wani ya sassaki gunkinsa ya ce shi ne wani ya kama dutse ya ce shi ne wani rana ya ce shi ne duka duniyar haka take to sai Allah ya turo annabi ya zo ya ce ka ɗaukar da su ka kira su su tashi daga waɗancan abubuwa su dawo su riƙe Allah ni kaɗai za a bautata ba to wannan shi ne asas tushe na farko wanda da shi ne kowa in dai ba an haife ka ne cikin musulunci ba wanda diyar zai shiga musulunci wannan abun ake gaya masa to ka yarda da Allah shi kaɗai ne aka ɗora rayuwarka akan haka shi ga nan yace eh a ce masa ashhadu an la ilaha allah shine ka shaida babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah to wannan shine al-ususul aqliya tushe na farko wanda ake kudurta shi a matsayin aqida to idan an samu ka zama Allah a ka wato ka bi Allah Allah ya kama cikin zuciyarka shi kadai ne shine mai kashewa shine mai rayawa shine mai azurtawa shine mai cutaswa shine mai talautawa shine mai badawa shine mai hanawa komai da ka sani Allah to ka samu wannan to sai Allah kuma ya tsora maka wasu ibada ita ce a ce kai sallah a ce kai azumi a ce kai zakka a ce kai haji duka bayan la ilaha illallah yasa anan suka ce abu na farko da zai tsarkake maka imani da zuciyarka shine wannan aqidar na farko ka dasa share bunda zai biyo jikinsa shine wal ibada sai kuma ibada saboda ita ibada ba za ta yi amfani ba dole sai da wadancan sai da wancan abun din har haka kenan bukatar shine lallai ne wannan tushen shi ne abin da ya kamata abu na farko wajen tsarkake zuci shi yasa ka ji manzan Allah yana cewa jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illallah sai ce ku jaddada imaninku ma'ana ku sabonta imaninku da yawan faɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullah saboda ita kalma ce wacce Allah ya yi alkawari a kanta duk wanda ya faɗe ta da gaskatawa da tsarkakewa zai shiga aljanna man qala la ilaha illa allah mukhlisan dakhala aljanna nabi yace wanda duk yace la ilaha illa allah ya yadda da ita da ikhlasi dan allah zai shiga aljanna kuma wani hadisi da ake kira hadisul bitaqa wato hadisin takarda ko a ce kati shi wannan hadithu yana bayyana cewa ɗan adam zai tsaya a gaban Allah ranar tashin alkiyama don ya tsaya a gaban Allah aka auna aikinsa sai aikin ya zama bai cika yayi nauyin da ya kamata ba ma'ana kenan yana da wasu kurakurai waɗanda suka rinjayi kyawawan ayyukansa in Allah yana son sa da rahama zai magana da shi shi da shi aka hadisin ya nuna cewa kana da wani abu wanda kake tunanin za a kawo dan a tsora a kan aikinka kyawun ayyukan su rinjaya ka tafi aljanna ko ba ka da shi yanzu kan duk abin da ka zo da shi an auna kuma sikelinka ya nuna wuta za ka tafi amma in kana da wani abu da za ka kawo a nuna a ɗora ya zama yana da nauyi har su rinjayi munanan ayyukan ka shiga aljanna to ka kawo da kansa wanda ake ba wannan tambayar zai ce bai da komai wanda zai iya kawo ta to shi kenan tun da baka da komai yanzu su keli ya nuna wuta za ka tafi sai ka kama hanya Allah ya sauke zai kama hanya din sai Allah ya ce ya dawo cewa tsakanina da kai akwai alkawari kana jaddada la'ilaha illallahu a rayuwarka ta duniya sai Allah ya fitar da abin da ake kira white paper domin hadisin ma haka ya kira white paper ya kira ta Eh, ma'aikatan gwamnati mai white paper wanda ya sani ba za ku gaya mana ba ta guje ku riƙe ta wajen annabin da mu muna santa a babu ko? ce sai a fito da farar takarda abinda yake rubuce a kan taɓolo-ɓolo shi ne la'ina illallah a kan takardar abinda yake rubuce kenan Allah ya ce kawo ga wannan ita ce alkawari na tsakanina da kai ga sai a dora ta akan zani kuma annabi yace in aka dora ta in duk duniya ne zunubin ka ta rinjaye su sai a dora sai ta rinjaye sai a ce masa ya wuce aljanna to ji dai abin da aka faɗa ko to kada ka rinka sata kana zinace zinace kana cewa an je za a ce la ilaha illallah wannan wanda Allah yake son sa da rahama ne a kar ka dauki abu dan wasu kazan san hankalin su kullun wai abin da ake kira a in kafadal mawazi mana ko abin da sikeli yayi sunkuya sai ka faɗi magana sai wani kuma sai ya sunkuya ba ita yake fahimta ba sai wata fahimta daban sai je ya tsuguna ya ta ma sha'a yana cewa ai za su zabo da la ilaha illallah ka gyara to wannan shi ne wannan kalmar ita ce na farko ka ajiye ta arai wannan tana maganin tsatsar zuciya da munafurci da duk wani abu shi ne ma zaka in ban da falalata da rahamata da babu ɗaya daga cikin wanda zai tsarkaka ya samu wannan tsarkin sannan sai ibada ita kuma sai ta fito sai ta biyo baya ita ibada ayyuka ne waɗanda ake yi su suke ba ma ɗan adam daraja amma daga ka ce la’ilaha illallah to ka zama musulmi ka zama mai Allah guda ɗaya to shi menene zai rinka ƙara maka girman daraja da ɗaukaka da promotion an gane ne ayyuka da kake ko gwamnati haka take yi ranar farko inda a baka aiki sai a baka appointment amma menene zai sa a rinka maka promotion da kuma samun ci gaba a cikin aikin ka shine sai ka tsare ayyukan yadda ya kamata so wannan shi abu na biyu da yake sa zuciya ta tsarkaka wato iltizamu tauhid ko bi tauhid shine duk abin da ya biyo baya ka lizimci tauhidi da ɗayan ta Allah a rayuwa dole za ka rinka samun cikas iri daban-daban za ka samu jarrabawa iri daban-daban amma mai ya kamata ka lizimta kullum ne ka lizimci ɗayan ta a wani lokaci kamar yadda na ambata ran nan ajali da abin da Allah ya rubuta maka ana gamuwa da addara da wasu abubuwa na ayyuka wataƙila shekararka eh, arba'in cikin arba'in ɗin nan shekara goma kai banda talatin duk abin da ka taɓa kuɗi ne yake faruwa a kai da alhairai ana samun kuɗi ana komai sana'a ka tana tafiya daidai ashe kai baka sani ba idan ka cika arba'in to za a daina baka kuɗi kai baka san Allah ya ƙaddara wannan ba cewa ɗan daɗin da dama aka baka na wannan kuɗin ne shekara goma eh, na sama da talatin talatin da ɗaya har zuwa talatin da tara amma talatin da tara shekara ta arba'in za mu iya taka za mu karbi kayan sai baka san wannan ba ta kuma sai ya yi tuni tun da yanzu ka samu kuɗi cikin shekara tara sai ka samu wata mata ƙwalleliya ka aura ashe ko shekarar nan da za ka shiga nan ne talaucin zai shigo shi nan yanzu mata ta zo an yi aure ta kuma tare to jari ya fara karewa ba abin da za a in ba a yi sa'a ba canfi za ka fara eh, mai yiwa ma mahaifiyar ka ta za ta fara faɗa tun da kawo zo matan nan fa abu yake komawa baya wannan wace irin mata ce to kaga kenan yanzu uwarka ne ta fara wato tsokalo ma maganganun tukunna saboda haka daga nan canfi zai shiga shi ya yasa ya ce maka kalizimci tauhidin nan ka rasa Allah ka ci gaba Allah komai zai ya zama Allah za a tsora ba shi ne yi shi ne sabab shi Allah yana son haka fahuwa shi wannan hali duk abin da ya same ka ka koma wajen Allah a asasu taharatil qalbi yana zama tushe na ɗarkin zuciyarka shine ma zaka minkum min ahadin abada to da zai taimaka kenan wajen tsarkakuwar zuciya ba na son tsarkin zuciya na uku almuhafazatu alal fara'id ana son ka gabatar ka kiyaye akan farillan da Allah ya dora maka na gaba gaba daga cikin farillan da Allah ya dora maka su ne salloli guda biyar wannan yana daga cikin abin da zai gyara maka zuciya shi sa Allah ya yi masallarsa kirari wanda ya yi ta daidai to tanha anil fahsha tana hana alfashancen da muke magana wal munkar kuma tana hana munkar abin da da shedan yace zai yi umurni da shi in ka rike sallah yadda ya kamata za ta maka maganin alfasha babu ita munkari babu shi daga nan zuciyarka za ta zama to tsarkakekkiya shi yasa ka ga masallacin da ya sallah aka karɓe ta ba zai yi zina ba ba zai yi sata ba ba zai yi caca ba ba zai duk munanan abubuwan nan ba sai dai ka same shi kullum a inda Allah yake nan yake kullum a inda manzo Allah yake zaka same shi a nan yake saboda zuciyar ta tsarkaka da sallolin nan guda biyar banda wannan abin da zai sake baka tsarkin zuciya ka zama kullum promotion ɗinka ake wajen bin Allah kana ƙara shiga rahamar ubangiji da bautata masa da yawan ta aikin alheri kana ƙara kuma nisa daga shaidan abin da zai taimaka maka banda wannan al-iksaru minan nawafil yawaita nafila ka zo kai nafila biyu kai sallama kafin azhar biyu kai sallama kuma ka zauna kai ta tasbihi ko kai ta salati ko kai ta kabbaroni ko kai ta la ilaha illallah wannan yana daga cikin abin da zai karfafe ka wajen samun tsarkin zuciya ina yace kasunan kamar yin nafilfili waɗanda ake kira sunanun rawatib wato raka'a hudu kafin azhar sallama biyu kuma raka'a biyu bayan azhar da biyu ko hudu kafin la'asar sallama biyu ko ɗaya da kuma yin bayan magariba da bayan isha su shafa'inka da wutire to duk waɗannan makamai ne na wanke zuciya daga datti za ta zama to kal kuma za ka samu tsarkakuwa a wajen Allah sai Allah ya maka maka sitam na qad aflaha man zakkaha duk wanda ya tsarkake ransa ya rabauta da aljanna haka nan wasiyam yana daga cikin abin da zai tsarkake ma zuciya wasadaka haka kuma yin sadaka yana daga cikin abin da wato zai tsarkake maka ita wannan zuciya abu na biyar da yake tsarkake wato zuciya shine azzikr wa tilawatul qur'an wato yin zikiri da kuma tilawar alqur'ani an gane waɗannan suna daga cikin abin da za su taimake ka wajen tsarkakuwar zuciyarka ayya wato azzikiru wa tilawatul qur'an yin zikiri da tilawar alqur'ani waɗannan suna daga cikin min mimma yashrahu sudur yana daga cikin abin da yake tsarkake ya buɗe kirji ya ba mu ƙirjin damar wato ɗaukan hukunce-hukunce na shi Allah wa yi tsashirun nafs kuma yana tsarkake ita wannan rai so da kada kai wasa da zikiri kada kai wasa da karatun alkur'ani kada waɗannan abubuwa guda biyu suna ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da suke buɗe ƙirjin ɗan adam ya zamanto ba zai samu wahala ba wajen bautata ma Allah akwai wanda daga ya ji ba sautin da ya wasa ya ji ya son su sai kiran sallah daga an kira sallah sai ka ji ya fara har azhar din ta yi ke ah to ya ba za ta yi ba kai ba ka yi ba shi kenan sai azhar ta kasa yi don da kawai kana wani aikin ka ai azhar din da ba za ka yi ta ma za ta zo ah, to me na har azhar ta yi tun da safe take shargallanka yanzu an kira sallah sai ka fara tunani kuma in an shigo sallah ba ka san a daɗe duk da cewa wai za a tafi da kai gidan aljanna ne amma dai wai ba ka so ba ka san a daɗe ka fi son wai a yi ta shaf shaf haka eh in liman ya cika don jan doguwar sura ba ka rinka cewa ka ba da aikin yi ne kawai ka san ba su da aiki sai sallah eh wai liman ba da aikin yi saboda kawai yanzu ya ja sura mai ɗan tsawo a cikin sallar zahar ko sallar isha ko na mai kama da haka kuma zuwa fa aljanna jama'a ko sau nawa nan kake son zuwa gidan gwamnati sai ka je ka samu ma an rufe ko kuma a ce ka dakata sau nawa kake zuwa kana son daga gwamna ba za ka gan shi ba kuma ai ka shara kai ba ma wai tukunna yanzu cewa wai ka je ganinsa ba wataƙila shi ne ma ya ce maka zai zo ku taru kuma ku ta jira ba zai zo ba ko baya yi suna nan suna yi wallahi suna nan suna yi wani ba haka kawai ko sallar nan sai ya turo darduma darduma tana sallah ne kawai ya zo shin fida ba za a kai ba za ka zo ba ka tafi da wuri bana ana tafiya wajen aljanna to haka za ka ga abubuwa yadda yadda suke saboda ka waɗannan abubuwa suna sa zuciya ta tsarkaka na shida mujahadatun nafs wa muhasabatuha abinda zai baka tsarkin rai har yanzu shine ka rinka yakar ranka wani lokacin kana zaune musamman a cikin in ka rasa ba ka da kuɗi ba ka karya ba wanda zai baka shi ma bayi da shi kuma gashi ba ka karya ba sai ka zauna ka yi wani irin tagumi ita zuciyar ran sai ta ki kawo maka tunanin alheri tun da ka rasa kam mushe dan sai fara ce maka to ai ai ko akwai wani ka kama ba ba wani abu sai sai fara kawo maka wannan tunanin ko akwai wani ka kama ko kuma kawai ka ga wani zan da kikan zakara ya fito sai ga kawai yanzu ya kamata ka kama ka tafi layin yan kaji za gaje je ka sayar ma wani ka yaƙi ranka wallahi da wannan idan ran ta kawo maka wannan ka ce ke ba zan yi ba saboda ka samu ka kubuta wannan yana baka tsarkin rai amma in duk abin da ranka ta kawo za ka bi to shikenan wa amma man daga wa asara alhayata ad-dunya ko fa innal jahima hiya al-ma'wa sai ka kokari ka kauce ma wannan da bakwai at-taubatu wal muhasaba mutum ya rinka tuba yana lissafi wato bayan ka tuba sai ka yi lissafi muhasabatuha ala a'maliha ka rinka yi mazuciyar lissafi akan ayyukanta wal musara'atu bit tauba min az-zunub kuma ka rinka gaggawan tuba daga zunubi ranka za ta zama tsarkakekkiya na takwasi da mukhalafatul hawa wa nahan nafsu an ash al-muharramat wato ka rinka saba masan zuciyarka kuma ka hana ranka duk wata sha'awa da ta zo da shi na haram duk abin da zuciya za ta zo maka da shi na haram to ka saba ma wannan zuci abu na tara shi ne sai ka rinka addu'a ana Allah ya tabbatar da kai akan wannan shirya din al-ilhahu ala Allah bi tazkiyatin nafs ka rinka ya Allah ya Allah ka tsarkake mu raina ya Allah ka tsarkake mu raina wannan shine daga cikin addu'o'in da manzo Allah ya koya wa mutane Allahumma ati nafsi taqwaha sai ka rinka yin addu'a da wannan Allah ka ba mu raina tsoron ka ya Allah kuma ka tsarkake mu ita na gaba shine al-akhlaq was-suluk ka zamanto mai ɗabi'u masu kyawu da shiga tsari na mutunci duk a cikin maganganunka da yanayinka da tasarrufinka da komo da kawowanka ya zamanto akwai ɗabi'u masu kyau da tsaruwa mai kyau ka nesanci aikin sako da zunubai saboda su waɗannan tujallisun nafs suna sa rai ta yi datti idan rai ta yi datti kuma to haba man tsaha duk wanda ya turbuɗa ransa cikin da tito ta taɓe wannan wani sha ɗaya shi ne suhbatul akhyar ko sai ka zamanto abokai kuma sai ka yi taka tsantsan in kana son ranka ta tsarkaka ka samu waɗannan to sai ka yi abokai na biyu ka zamanto abokin waɗanda suke tuna Allah da yawa masu karanta littafin Allah masu ambaton Allah da yawa masu aikata aiki na gari amma idan ka zamanto abokanka masu kama agwagin mutane ne masu satar waya ‘yan afofce wani abu a gudu yawa to shi kenan almar'u ma'aman a habba ko Na tas'al anil mar'i wasal an karini karka tambayi mutum tambayi abokansa da suwa yake abota saboda haka ka yi abota da mutanen kirki wal ibti'adi an qurana isu ka nisanci munanan abokai munanan abokai sune kullum ba su da tunani sai su ja ka inda za a saba ma Allah kalizumci munanan abokai wa mulazamatu rifqati su abokai munana masu munanan ayyuka akwai sunanan kullum banda sharri ba abin da suke dauke kayan wancan su fasa can su saci wannan su yi je can su yi mummunan abu haka dai su kuma irin waɗannan ba za su sa ranka ta ba sai dai su sa ranka ta faci wani goma sha biyu shi ne ta tazakkuril maut wa kasril amal ka yawaita kuma tuna mutuwa idan kana yawan tunanin mutuwa za ka rike istighfari da yawa za ka yi salati da yawa za ka yi karatun alkur'ani da yawa tunda kana tuna mutuwa wannan zai saka ka ka zamanto nagartaccen mutum sannan sai ka rage buri wato ka rage burin rayuwa kai dai ka saka Allah a gaba istighfarin nasa ne karatun alqur'ani nasa ne sallolin ka nasa ne azkar ka zira masa idanu ka roki falalasa ka rage dogon buri domin ba dole bane burin ka rinka cika amma in burin ka yi cika da shiga aljanna ka gama komai yawwa wannan zai zamanto idan kana tuna mutuwa kuma kana rage dogon buri yana daga cikin min ma yuqallilul ghafla yana daga cikin abin da zai rage maka zai karanta maka rafkana ba za ka rafkana ba sannan kuma waye faul amal zai tunkuɗa ka zuwa yin aiki da shi Allah tabaraka wa ta'ala muna da bukata kware da gaske wajen samun tsarkakuwar rai yanzu idan kun kula yanzu duk abin da dame mu shi ne mu suna da datti yanzu a cikin nan ban ce akwai ba amma in ba a isa abu kuma sai a samu duk da ban ce akwai ba wataƙila da wayar wani za ta faɗi akwai wanda in ya ɗauka ba zai faɗa ba kuma ya zo wajen tafsirin ƙur'ani kuma a cikin watan ramadan kuma ba fa a kwararo ba ba kuma akan titi ba a ɗakin allah zai iya yin sata ka dubi girman abu ga girman watan ramadan ga karatun alkur'ani ana yi ko ga azumi amma kuma da wayar wani za ta faɗi tsinta ba zai bayar ba kasan wannan ran tana da datti ko ba ta da shi ta irin waɗannan ne sai ka ga an zo sallar jana'iza ga ɗan uwanmu ya mutu an masa wanka an tsabtace shi an saka masa fari kyalle an barbaɗa masa turare an ya shi a gaban mu amma ba mu da tausayi zuciya ta kace sai liman ya rinka cewa mutane su kula da waya a cikin musulmai aiwa kadi khaba man dassaha lallai ko wanda ya turbuɗa ransa cikin datti na zunubai to wannan ya tabe saboda haka muna da bukata kware akan me akan samun tsarkakuwar zuciya ko ba haka nan ba to dole da ya zamanto wani lokacin zai ga wasu ɗabi'un ba a wajen waɗanda suke musulmai ba ake samun su amma kuma kayan musulmai ne kayan musulmai ne wallahi malam wani mutum wayarsa ne ta haɗi kuma inda muke ɗin ana maganin cewa addini su ba ma damuwarsu ba ne don kusan ba a ma a fili ba a ma sallar jam'i ku taru haka kawai kuna sallar sai a ce kowa ya shiga ɗakin sa shi da Allah sa ne kawai china kenan sai wayar wani ta faɗi Wani hankalin sai tashi sai sai kawai muka tambaye wani a hotel sai ce a kar ma hankalin ka tashi duk inda kake za a dawo maka da ita kan hankalinka ma ya tashi kuma kawai fa sai suka ɗauki wata ‘yar abu sai suka buga fifil fifil fifil shi kenan sai aga ce wai kana tuna gurin da ka bar wayar yace eh, yace to kaje gurin ka tsaya za a kawo ta za a same ka a gurin wannan ko waɗanda ba sa sallah ne ba sa komai suke wannan amma ga masallata kuma suna sata a masallaci ba haka bane to kun ga muna da buƙatar samun tsarkin zuciya ko jama'a tsarkin zuciyar nan ya fi komai ke za Allah ya bada da stamp da garanti man zakkaha wanda duk ya tsarkake ransa qad aflaha ya rabauta da zuwa aljanna saboda haka sai mun tsarkake rayukanmu domin cutar kanmu da muke yayi yawa cutar kanmu da muke yanzu baka duba fa idan an tashi fa sai an tsaye da kowa saboda ana jin tsoron mai zuwa wajen tafsirin qur'ani wai zai yi satar mashin saboda haka sai a ce to kowa ya tsaya ba mai ɗaukar mashin sai an tashi me ake tsoro to zuwa yi masu yin satar ba za ku faɗa ba to ba ga irin ta ba a nan ma tambayar ma sai kun yi mun munafurci kenan tsagani da Allah ba za a amsa ba to saboda haka dole mu gyara rayukanmu ke sa wasu abubuwan da suke samun mu wallahi za ka ga daga nau'in ayyukanmu ne don magabata suna cewa aljaza'u min jinsin amal sakamako yana zuwa daga nau'in ayyukan mutane so mu kiyaye da Allah kowa ya kokari ya gyara nan wannan yana da muhimmanci kwarai Idan Allah ce ba dan falalata ba da rahama ta, da ba bai tsarkaka ya gyara zuciyarsa a cikin to Allah ya kawo abubuwa muna roƙo Allah ya taimake mu Allah kuma ya shirya mu za mu rufe a nan za mu yi addu'a Thank you. kwana suna shiga harabar masallaci suna dauke hankulan masallaci wanda dai ba mu sani ba ko kana neman na suhur ne to Allah ya bayar ko to amma dai mafi kyau shi da ka tsaya duk inda ka tsaya a tsaye inda ka ce fi sabilillah to za a baka kisa wani lokacin sai ne ta mamaye amma sai ka yi ƙarar ubangiji kullum sai ka gaya ma mutane cewa Allah ya tsora maka larura wannan ba daidai ba ba a kaiwa ƙarar Allah kuma ka ce, ai duk wanda ka ga ya tsaya ya ce a masa fi sabilin ai ko baka ce ba an san akwai larura akwai larura saboda haka sai a yi kokari a tsare to yanzu dai ga hukumar masallaci ta saka nata dokar duk da dai ba su da 'yan sanda amma ka ji tsoron saba musu yawa za mu tashi a nan insha Allah sai gobe dan Allah ya kai ɗora Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم إنا نسألك إيمانا سابقا وقلبا خاشيا وعملا متقبلا ورزقا حسنا ya Allah ga bayinka a cikin masallaci da waje ga kuma ibada da suka sauke a shi kuma mun karanta wani abu daga cikin littafinka. muna roƙon Allah ya Allah duk waɗanda suke da bukata ubangiji ka biya musu bukatunsu ya Allah ya Allah waɗannan masu sace-sacen yara muna roƙon Allah ka shirya su in za su shirya idan ba za su shirya ba Allah ka yi maganin su ya Allah masu kashe mutane in za su shirya Allah ka shirya su in ba za su shirya ba ubangiji Allah ka yi maganin su ya Allah waɗanda suke shugabancin cikin ƙasar nan muna kiransu da su ji tsoron Allah su kiyaye haƙƙin wannan al'umma su sauke nauyin da Allah ya tambaye ya ɗora musu wanda kuma su suka roƙa aka ɗora musu nauyi ku ji tsoron Allah cikin abin da kuke yi ku kiyaye jinin wannan al'umma ku kiyaye haƙƙin wannan al'umma ku kiyaye mutuncin wannan al'umma dukiyarta kuma ku raba ta yadda Allah ya ce a raba ta ku daina zalunci domin za ta tsuke nan gaba kaɗan idan an mutu akan irin wannan hali to Allah tabaraka wa ta'ala ba zai yafe ba duk shugaba in ji manzon Allah da ya mutu yana yaudaran talakawansa Da ya fito yayi musu gaskiyar da ya kamata ba har mutuwa ta riske shi annabi ya ce an haramta masa aljanna saboda haka ku ji tsoron Allah don ku gama da duniyar nan lafiya kuma ku shiga lahira lafiya a tsoron al'umma a tsoron Allah a yi ma wannan al'ummar adalci al'ummar tana cikin wani irin hali dangane da jininta dangane da rayukanta dangane da dukiyarta tana buƙatar a kula da ita ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله